يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi maza da mata na kusa da na nesa waɗanda suke kallon mu kai tsaye da kuma waɗanda ke sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya a yanzu yammaci ne na ranar litinin wadda ta daidai da 22 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da biyu ga watan August shekara ta dubu biyu da goma wannan shine a matsayin kaset na biyu daga cikin jeren giyar karatuttuka na ainihin wato ilimin hadisi Kaset na farko mun yi bayani ne a matsayin muƙaddima wadda muka takaito kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi tarihi na rubuta ilimin hadisi a yau ina son wannan ainihin wato kaset ɗin ya zama ci gaba ne na wancan da kuma ƙarin sharhi dangane da ainihin shi wancan ɗin amma a yau zan ba da muhimmanci ne game da ainihin wato tarihin rubuta ilimin hadisi da kuma yadda aka har aka kai ga littafin daga ƙarshe muka yanke shawarar cewa shi ne za mu karantar a matsayin wannan jeren giyan laccoci da ce za mu rinka yi na ilimin hadisi insha Allah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba a karatun farko da ya gabata mun kawo ainihin wato bayanai dangane da takaitaccen tarihi dangane da abin da ya shafi tara riwaya da kuma ainihin tacewa a yau abin da nake so in ba da muhimmanci shine yayin da ya zama hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hujja ne daga cikin hujjoji na shari'a don haka ya zama wani abu ne wanda yake larura daga cikin larurori na mu'amala da ɗaliban ilimi da malamai har da musulmi gaba ɗaya suke ainihin magana game da shi da kuma kafa hujja da shi to lallai akwai buƙatar a samu kyakkyawan ilimi dangane da fahimtar hadisi da kuma gano abin da ya inganta daga wanda bai inganta ba na daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama na maganganun sahabbai da tabi'ai da ainihin tabi'u tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama wata hanya za a biya iya tacewa da tantance da samar da kyakkyawar fahimta ta waɗannan irin maganganu a takaice a zamanin farko zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai ilimin hadisi akwai kuma aiki da tace riwayar sai dai ba a rubuce yake ba ba kuma ka'idoji ne waɗanda suke tabbatattu a cikin kwakwalen ainihin malamai ba sai dai ka'idoji ne waɗanda suke sanannu ne mabambanta tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa kan shahararru daga cikin malaman hadisi waɗanda suka ainihin biyo bayan shi wannan waɗannan ƙa'idoji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka amfani da su ne wajen karantar da sunna da kuma tace ta da kuma bayyana ainihin ma'anoninta da kuma gyara kurakurai wajen fahimtarta da wasu suka rinka yi haka sahabbai suka ci gaba waɗanda suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen karantar da sunna hakanan tabi'ai hakanan tabi'u tabi'ina har aka zo kan tabu'u atba'i tabi'ina waɗanda a bakinsu ne aka fara jin ƙarara suna bayyana wasu ƙa'idoji kuma suna tsayawa suna sharhinsu su ne su imamu malik da ainihin makamantansu da tafiya ta tafiya sai aka samu malamai sun fara rubuta ilimin hadisi amma ba a littafi mai zaman kanshi ba daga cikin farko-farkon malaman da suka fara yin haka wanda ya fi shahara akwai al'imamu muslim a muƙaddimar littafin shi ta sahihu muslim muƙaddimar littafin sahihu muslim tana ɗauke da ilimin hadisi tana ɗauke da ƙa'idoji na gano illoli a cikin hadisi tana ɗauke da ilimi a jumillance na ilimin jarhu wa ta'dil da gano halayen mazajen da ake karbe da waɗanda ba a karɓan hadisi a wurinsu ana nan sai imamu muslim wata magana ta faja'ance shi wani ɗalibin ilimi ya zo ya ce mishi alagafata malam mun je muna gaya wa mutane cewa cikin hadisai akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta ba har sai aka zo ana mamakin cewa wannan magana ba a taɓa jinta ba yaushe za a ce har cikin maganganun annabi akwai wadda ta inganta akwai wadda bata inganta ba wannan wata hanya ce ta rusa sunna wannan wata hanya ce ta aita gulmar manya-manyan malamai da suka ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗalibi ya kawo imam muslim irin wannan magana da jita-jita waɗanda ainihin jahilai da masu kuma ainihin ruwan malamai suke yadawa imam muslim ya zauna ya rubuta littafi wanda ya shafi ilimin hadisi amma ya fi bada muhimmanci game da tattauna matsaloli da ake iya gano su na illa a cikin isnadi da matan da kuma halayen mutanen da a zahiri an san mutanen kirki ne amma sun ruwaito da maganganun da a hakikanin al'amari maganganun ba daidai ba ne ko kuma isnadojin a birkice suke ko kuma suna ne kaga umar amma sai kaga babban malami ya tashi ruwaito shi ya ruwaito shi da amr imam muslim ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi kitabu tamiz malam al'azumi shine ya fara tahqiqin wannan littafi a wannan zamani daga baya aka samu malam subhi halak wani mutumin kasar yaman ne ya tashi ya aikin hakikin wannan littafi tare da cewa da dama ya dogara ne shi ma a wurare da dama wajen ta'alikat da wasu abubuwa waɗanda shi al'azumi ya tafi a kai don haka duk inda azumi ya kuskure shi ma sai ka ga in ya bi shi kuskuren sai su faɗi tare haka wannan littafi kitabu tamyiz na al'imamu muslim yana daga cikin littattafan farko waɗanda aka fara warewa da rubuta su rubutu na musamman amma akan wani abu da ya shafi ilimin hadisi amma littafin sahihu muslim shi muƙaddima ce ke ɗauke da wasu bayanai waɗanda suka shafi ƙarin bayanai dangane da abin da ya shafi hanyoyin gano matsalolin da ke cikin hadisai da makamantansu ana nan sai wani babban malami mai suna al-imam al-qadi abu muhammad al-hassan ibn abdurrahman ar-rama hurmuzi ya rubuta wannan littafi gashi da ke hannuna mai suna al-muhaddis al-fasil bain rawi wal wa'i wanda na dan yi maganar wannan littafi a karatun baya da ya gabata dama na ce in hali yayi za a zo da waɗannan littafai wannan lokaci hali yayi ga littafin an zo da shi wannan littafi a doktor muhammad ajaj al-khatib wani babban malami ne a ƙasar suriya ya zauna ya ta haƙiƙin shi wannan littafi shine littafin farko wanda a iyakar bincike malamai suka gano cewa shi aka fara rubutawa sukutun da guda don ya taɓo ƙa'idoji na ilimin hadisi mabambanta ba guda ɗaya ba ya zama an rubuta shi ne domin karantar da ko kuma bayani game da ilimin hadisi ba wai an zo rubuta wani abu ba ne sai wata matsalar ta faru domin a irin wancan tsarin kamar yadda imamu muslim garin ya rubuta littafi na ainihin wato hadisai ya je yana bayanai kuma dangane da ilimin hadisi haka ta faru ga al'imamu tirmizi al'imamu tirmizi shi ma ya rubuta ainihin littafi wanda kitabul ilal har malamai suka ce ma littattafan guda biyu ne akwai al'ilal saghir akwai al'ilal kabir shi littafin al'ilal saghir imam uh, tirmidhi ya sanya shi a ƙarshen littafin shi a ƙarshen littafin shi amma al'ilal kabir al'imam tirmidhi ya rubuta shi ne littafi sukutun da guda amma shi ma kun ga ba ya rubuta shi ne don ya taɓo matsaloli baki ɗaya ko kuma da yawa na ilimin hadisi ba sai don matsala guda ɗaya ita ce mas'ala akan ilmomin gane illa a hadisi kenan in kun fahimce ni da kyau yanzu me nake cewa a halin farko ilimin hadisi ba a zauna zama na musamman don rubuta shi ba sai dai garin rubuta hadisai ne sai imamu muslim ya buge da rubutun wasu ka'idoji game da ilimin hadisi imamu tirmidhi ya buge garin rubuta ainihin littafin shi da rubutun wasu ka'idoji game da ilal to sa'an nan sai Al'imamin shafi'i al'imamin shafi'i garin ya zauna rubuta ilimin usulul fiqh a cikin littafin shi na farko da aka fare a usulul fiqh mai suna ar-risala shi ma anan sai ya samu ya samu kanshi a halaye da yawa wajen tattaunawa game da wasu matsaloli na ka'idojin karban hadisi wato ilimin hadisi wannan shine halin farko hali na biyu shine halin da surama hormuzi suka tayar ma rubuta littafi sukutun da guda domin ilimin hadisi wannan littafi shine wanda na kawo muku ana nan sai al'imamul hakim abu abdullah ya zo ya rubuta littafin shi mai suna ma'arifatu ulumil hadis wannan shine ingantaccen sunan kamar yadda ingantaccen sunan littafin ibn salah shi kuma shine ulumul hadis a wancan lokaci in ka saurari kaset ɗin da kyau ko kana nan aka karatun za ka ga na har haɗa abubuwan ban tantance ba littafin hakim sunan shi ma'arifatu ulumil hadis na al-imam al-hakim abi abdullah muhammad ibnu abdullah al-hafiz an-naisaburi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi a iyakar binciken malamai shine littafin da ya biyo bayan littafin al-muhaddith al-fasil bainar rawi wal wa'i ana nan sai aka samu wani babban malami al-imam al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi da ya taso shi kuwa sai ya dubi da yawa daga bangarorin da malamai suka rubutu na ilimin hadisi din sai ya rinka duban babi babi yana ɗaukan waɗannan babuka yana mai da su littattafai masu zaman kansu don haka kusan kowane babi da ka sani na ilimin hadisi sai da khatibul bagdadi ya mai da shi littafi mai zaman kanshi amma shi ma ya biyo bayan waɗancan malamai surama hurmuzi da su hakim a wajen rubuta littafi dangane da ilimin hadisi wannan littafin na shiga shi da ya sanya mishi alkifayatu fi ma'arifati usul ilmin riwaya an buga wannan littafi gashi a cikin mujalladi biyu da tahqiqin abu ishaq ibrahim ibn mustafa ya dimyati Allah ya saka mushi da alkhairi wannan littafi al-khatib ya rubuta shi ne a matsayin littafin da zai tabo al'amuran da malamai suka gabace shi game da babuka babuka a wuri guda ya rubuta shi don haka sai sanya mishi al-kifaya fi ma'rifati usul ilmin riwaya wato littafin da ke wadatarwa game da sanin ilimin ka'idojin riwayar hadisi waɗannan littattafai da su da makamantansu waɗanda ƙudama suka rubuta wato malaman farko a cikin wannan harka kamar yadda in ka fahimci wancan karatu da ya gabata da kyau na bayyana cewa kasantuwa su ne a halin farko to littattafan sun ɗauki wani salo kama haka salo na farko shine duk wata ƙa'ida da suka kafa suka ce wannan ƙa'ida ce ta ilimin hadisi za su yi ƙoƙarin kawo inda suka dogara da samo wannan ka'ida a cikin hadisi ko a cikin asari daga sahabi ko tabi'i ko makamantan haka don haka littafinsu yana ɗauke da ka'idoji da hujjojin ka'idojin kuma suna ruwaitowa ne da isnadi malamin da biyo bayansa a wannan salan shine al-imamu al-qadi iyab al-maliki Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al-qadi iyab ibn Musa al-Yahsubi ya rubuta littafi ya sanya mishi al'ilma ila ma'arifati usulin riwaya wa taqyidis sama' wannan littafi a sayyid Ahmad Sakar ya ainihin wato yi ta haƙiƙin shi kamar yadda ainihin wato aka samu wasu malamai daga cikin ainihin masu aikin ta haƙiƙi ko kuma wani malami daga cikin masu aikin ta haƙiƙi da buga littafi a maɗaba'a ta darul kutub al'ilmiya mai suna Ahmad Farid ya zauna shi ma ya ɗan sake bibiyar wani abu na daga wannan littafi na alƙadi iyad al Allah maraukakin sarki ya gafarta mishi to waɗannan littafan da su da makamantansu duk tsari guda suke tafiya littafin farko shine al-muhaddith al-fasil littafi na biyu shine ma'rifatu ulum al-hadith littafi na uku shine littafin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmin riwaya littafi na hudu shine al-ilma ila ma'rifati usulir riwaya wa taqyidis sama waɗannan littattafan duk gaba ɗayan ko da yake sukan sha bambam. a wasu ka'idoji da kuma wasu babuka da suke kulla amma duk tsarin su ɗaya shine duk ka'idar da suka kawo za su kawo mata dalili idan za su kawo dalilin kuma za su kawo da isnadi sai dai ya kamata ka sani tsarin malaman da idan suka kawo isnadi shikenan ya inganta bai inganta ba ba za su tsaya bata lokacinsu wajen yin bayani ba tare da wasu daga ciki a nan kaɗan sukan tsaya su bayyana wannan isnadin ya inganta ko bai inganta ba amma wannan ba dole ba ne domin sun yi abin da yake wajibi a kansu ta hanyar kawo isnadi na fata an fahimci wannan idan kun fahimci wannan maganar da kyau to tsarin littattafan farko kenan game da ainihin wato ilimin hadisi wanda mun gabatar da wannan a karatuttukan baya ana nan sai al'imamun nawawi Allah malaukakin sarki gafarta mai sai biyo baya sai ya rubuta littafin irshadu tullabil haqa'iq ila ma'rifati sunan khairil khala'iqi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga wannan littafi tare da tahqiqin ad Nuruddin Aitar wani ainihin malami ne sufi a kasar ainihin Suriya ya zauna ya tahqiqin shi wannan littafi na al'imamin nawawi littafi ne wanda yake ɗauke da kusan dukkanin ƙa'idoji waɗanda malamai suka tabbatar da su a cikin ainihin littattafansu ɗincan da suka gabata to amma shi nawawi da yake ya zo daga bayansu ne don haka shi nawawi muta'akhiri ne a kansu sai nashi salon ya canza ƙa'idojin yake kawowa baya ɗaure su da hujjojinsu sannan tun da baya ɗaure su da hujjojinsu kaga magana ya kawo isnadi bata taso ba to me yasa al-imam nawawi da shi da waɗanda suka biyo bayan su suka ɗauki wannan salam dalilin kuwa shine an karantar da ka'idojin an karantar da hujjojin ilimi da masaniyar ka'idojin da hujjarsu ya zauna a zukatan ɗalibai don haka malamai da suka zo daga baya su al-imam nawawi al-mutaakhirun sai suka ga babu buƙatar sai an ci gaba da gabatar da waɗannan hujjoji na waɗannan ƙa'idoji ba don komi ba domin na farko an san su na biyu an wadatu game da su don ba a jayayya na uku kawo su ko kuma ci gaba da kawo su to ci gaba da kumbura littafi ne ɗan ƙarami yana ɗauke da ƙa'idoji kaɗan amma kuma yana da girma kamar wannan littafi na al'imamin rama hurmuzi littafi ne wanda in ka koma ka bibiyi ka'idojin da yake dauke da su ka'idojin yan kaɗan ne amma ka dube shi sun time me me yasa saboda kowace magana yayi duk abin da zai faɗi sai ya kawo mata hujja duk sunan da ya kawo sai yayi yi ƙoƙarin kawo tarihin mai wannan sunan akan wata ƙabiyya to kaga sai zama littafin mas'alolin da ke ciki yan kaɗan ne amma kuma littafin yana ɗauke da girma sakamakon wannan su al'imamin nawawi sai suka wadatu daga kawo ka'idojin da hujjojinsu sai suka kadaitu wajen kawo ka'idojin kawai don haka wannan littafi na al'imamin nawawi al-irshad sai zama littafi ne wanda kusan ya taɓa duk fannin da ake so a taɓa na ilimin hadisi sai dai yakan kawo saɓanin malamai a wasu wuraren baya tarjihin cewa wannan magana ita ce tafi waccan ƙarfi sannan kuma matsalolin yakan kokarin kwararo su da yawa to sai ɗalibai sai suka yi kukan cewa ala gafarta malam hakikanin al'amari littafin naka yana da daɗin karatu sai dai yayi yawa sannan wasu matsalolin ba a tantance su ba muna son a rage girman littafin a tantance wasu matsalolin a tabbatar mana da abin da yake shi yafi inganci al'imamin nawawi ya karɓi wannan ainihin wato bukata tasu sai ya rubuta littafin at-taqrib wa tabshir li ma'rifati sunan al-bashir an-nadhir wanda al-imam Jalaluddin Suyuti ya mai sharhi ya sanya mishi tadribur rawi akan buga shi a mujalladi ɗaya amma wannan da ke hannuna mai mujalladi uku ne dukkan su ko muna da su a makarantar nan wannan littafi a taqrib wa tabshir li ma'rifati sunani an al-bashir an-nadhir muktasar ne wato takaitaccen wannan littafin ne shi imamun nawawi shi ya rubuta wannan din da aka yi kukan ya yawa kuma ana son a tantance wasu matsaloli shine sai ya rubuta wannan littafi at-taqrib wa tabshir siyuti ya sharhi shi kamar yadda na gaya mana shine ya sanya wa littafin tadribin rawi daga cikin littafan da Allah ya albarkata a cikin wannan fage na ilimin hadisi sannan akwai alhafiz shamsuddin muhammad ibn abdurrahman sakhawi almajirin ibn hajar shi ma yayi sharhin wannan ainihin at-taqrib gashi ya sanya mishi sharhu at-taqrib wa tabshir li ma'rifati sunani al-bashir an-nadhir lil imam an-nawawi wannan littafin yana ɗaya daga cikin littattafai mafiya inganci shi ma a fagen ilimin mustalawal hadith saboda na ɗaya an nawawi gogaggen malami ne shi wanda ya rubuta matanin sannan shi al-imamu sahawi gogaggen malami ne kuma wanda ya mu'amalanci aikin ba wai kawai karantawa ike yi yana karantarwa ba a aikace na aiki da ka'idojin wajen inganta hadisai da kuma raunata su a ƙarƙashin haka wannan littafin yana daga cikin ingantattun littattafai a cikin ilimin musalawul hadis kuma yana daga cikin littattafan da fiye da shekara sha biyar da ta wuce muke karantawa a wannan ainihin makaranta shi at takaribu din wata tabshir har kuma muka zo muka karanta ainihin tadribin rawi shi sharhin nashi wanda yake almuwassa Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan haka sai wani babban malami ya taso mai suna al imam abu amr usman dan abdurrahman wanda aka fi sani da ibn salah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi lokacin da ya karbi aikin karantar da hadisi a makarantar darul hadis al-ashrafiya sai ya rinka zuwa yana karanta waɗannan littafai da muka gabatar yana shiryo wa ɗalibai laccoci yana zuwa ainihin yana gabatar musu waɗannan laccoci da yake shiryawa yake gabatar wa da ɗalibai ya zo ya haɗa su ya tsara su sai dai da yake ku dubi asalinsu muzakkirat ne wato handout ne saboda haka littafin sai tafi a haka a matsayin littafi amma babukan shi kowane babi a matsayin muzakkira yake wasu ɗaliban sun zo karatu wasu ba su zo ba wasu an fara da su wasu ba a tashi da su ba wasu da makamantan haka dai wannan littafi sai Allah ya sa mishi albarka daga cikin sirrin albarkar da Allah ya sa mishi shine littafi ne da aka karantar da ɗaliban da suka waye gari suka zama manya-manyan malaman duniya daga baya irin su alhafizul irin su alhafiz ibnu kafir ad-dimashqi suna daga cikin ɗaliban wannan makaranta waɗanda ko ba ibnu salah bai karantar da su kai tsaye ba amma wannan littafi ya waye gari ya zama syllabus wanda aka rinka karantarwa a wannan ainihin makaranta wannan littafi an fi sanin shi da muqaddima ta ibnu salah muqaddimar dan salah amma sunan shi na gaskiya shine ulumul hadith ulumul hadith ibn salah wannan littafi muna da shi da dukkan bugun da aka yi mishi guda biyu da wanda aka kira shi da muqaddima ta ibn salah da kuma wannan da aka kira shi da sunan shi na gaskiya ulumul hadith wannan ɗin shima wannan professor da na ce dazu sufi shi Nuruddin Itar shine ya zauna ya ta hakikin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan littafin malamai sun yi aiki iri-iri ayyuka masu ɗimbin yawa a kan shi daga cikin ayyukan da aka yi akan wannan littafi akwai sharhi daga cikin malaman da muka san cewa sun yi sharhin wannan littafi akwai alhafiz al-iraqi a cikin littafin shi mai suna at-taqyid wal ibah lima utliqa wa uhliqa min kitab ibn salah wannan littafi akan buga shi a juz'i ɗaya akan kuma buga shi a juz'i biyu wannan mai juz'i biyu din ne mujalladai biyu manya manya wannan littafi sharhi ne cikakken sharhi kuma wadatacce akan wancan littafi na ulumul hadith shi wannan malamin iraki da wannan sharhin yana karantar da ɗaliban shi yana zuwa yana fitar da wasu fa'idoji waɗanda hatta a cikin wannan sharhin bai fitar ba sai ya sanya musu annukat amma bai kammala ba sai ya rasu sai almajirin shi ibn hajar al-asqalani mai fatuhul bari da bulogul maram da ya taso sai ɗauki waɗannan takardu da malamin shi ya rasu ya ƙarasa ba sai ya ci gaba da yake ya kware ya goge ya karantu karatun da bai gaza malamin shi ba aikin sai bai bambantu ba wannan littafi wani profesa salafi mai suna a dr Rabir ibn hadi umair wanda yake hod ne a da ainihin kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya da ke madina ya zauna ya tahqiqin shi a mujalladi biyu da sunan shi mai suna annaktu ala kitab ibn salah wato fa'idojin da aka rinka fitarwa akan littafin ibn salah wannan littafi yana daga cikin tafai masu fa'ida kwarai da gaske to daga cikin malaman da suka yi aiki akan wannan littafi akwai alhafiz ibn kafir ad-dimashqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan ba manta ba mun ce ibnu kasir na daga cikin ɗaliban da suka koyi wannan littafi na ulumul hadis a darul hadis al ashrafiyya al imam ibnu kasirin shi kuwa ya yi ikhtisari ne tare da tahqiqin mas'alolin da ke cikin littafin ainihin wato ulumul hadis ya sanya wa littafin ikhtisaru ulumul hadis a sheikh ahmad shakir ya sharhin wannan littafi ya sanya mishi al-ba'isul ta sare ulumil hadis wannan littafin yana daga cikin littattafai na manhajiya na wannan makaranta muna nan muna karatun shi da ɗaliban ajin abubakar siddiq daga cikin ayyukan da aka yi wa wannan littafi na ulumul hadisi kenan to amma an samu wani salo kuma wanda ya biyo bayan wannan littafi na ulumul hadisi shine mayar da littafin shi kan shi waƙe wato shi littafin na ulumul hadith an narka shi ya zama waƙa malamin da ya wannan shine alhafizul iraqi wato wannan yana nuna maka kenan alimamul imamul iraqi yana da kula ta musamman da ya baiwa wannan littafin don haka ya ainihin zauna ya mai da littafin ulumul hadith ya zama waƙe ya sanya mishi a tabsura wa tazkira fi ulumul hadith ya waƙe shi a cikin baiti dubu ga wannan ainihin waƙe wanda shi ma yana daga cikin littattafanmu na manhajiya na wannan makaranta wanda muke karantawa a ainihin ajin abubakar siddiq Allah maɗaukacin sarki ya taimaka shi iraki da kanshi ya zauna ya tahqiqi da sharhi na wannan littafi aka buga shi ainihin a cikin juz'i uku gashi ya sanya mishi sharhu alfiyatul iraqi al musamma bit tabsira wa tazkira wannan littafin mujalladi uku ne na al-hafiz al-iraqi sharhin alfiya ne wato shi ya littafin da kanshi kuma ya dawo sharhin abin shi sai aka samu wani malami cikin almajiran ibn hajar al-asqalani mai suna al-buqa'i burhanuddin ibrahim ibn umar ya zauna ya ce annukatul wafiya bima fi sharhil alfiya wannan sharhi da iraki wa alfiya din shi kuma sai rinka bin sharhin yana fitar da wasu fa'idoji yana ƙara ta'aliki a kai wannan littafi gashi an nukatul wafiya yana daga cikin tafan da galibi idan rintsi rintsi mukan ɗauko a wurin karatun alfiyar nan mukan tattauna wasu matsaloli a ciki a cikin mujallabi biyu aka buga shi sannan almajirin ibn hajar ɗincan mai suna sahawi wanda ya sharhin at-taqrib wa tabshir na nawawi ya sake ɗaukar alƙalamin shi mai albarka ya sharhin littafin alfiya ɗin can ta iraki ya sanya wa wannan ainihin wato sharhi fathul mughis bi sharhi alfiyatul hadith ta'alif al-hafiz al-mu'arrikh shamsuddin abul khair muhammad ibn abdurrahman as-sakhawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan na daga cikin bugu mafi inganci na wannan littafin da aka buga shi a cikin mujalladi hudu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to abubuwan da yake ba ina biyo su a bisa shekaru bane wani lokacin za ku iya ganin wasu al'amuran sun yi gaba wasu sun yi baya akwai wani babban malami mai suna al-imam ibnu daqiq al-eid al-imam ibnu daqiq al-eid abul fathi muhammad dan ali ibnu daqiq ya rasu hijira na da 702 daga cikin aikin da yawa littafin muqaddima ta ibn salah akwai ɗaukar littafin ya tace shi ya yi ƙoƙarin daga ƙarshe wajen kawo misalan irin hadisan da aka yi magana a kansu kamar sahihai daga bukhari da muslim ko daga muslim ko daga bukhari da kuma hadisan da suke sahihai ne ko hasan ne ko aka san haka a cikin abu dauda da nasa'i da tirmizi ya sanya wa wannan littafi al-iqtirah fi bayanil istilah al-iqtirah fi bayanin al-istilah ga wannan littafi ibn da al-eid yayi shi aka samu malamin su ibn hajar mai suna ibn al-mulaqqin al-imam al-hafiz umar dan ali Allah ya gafarta mishi ya zauna ya littafi ya sanya wa littafin at-tazkira fi ulum al-hadith da yadda ya faɗi a muƙaddimar wannan littafi ya ce ko wannan littafin ya ce ya ainihin wato yi ikhtisarin al ne wato yana ganin wannan al-iqtirah littafin yayi tsawo shine ya rairaye shi mai da shi ɗan karami haka rairaye wannan karka ɗauka ana cewa rairayewa ko ana cewa ikhtisari ka ɗauka kawai ikhtisari ne a'a suna ragewar abin da suke ganin yayi yawa amma kuma sai su jingina wata fa'ida wadda suke ganin a daidai zamaninsu ko irin ɗalibansu suna da buƙatar wannan na kar ka ɗauka ai za ka wadatu da na asalin shi yasa ka ga a makarantar nan duk wani littafin mustalawul hadisi da hannunmu zai iya kaiwa gare shi aljihunmu zai iya siya sai mun siya don kowanne yana ɗauke da wata fa'ida wadda babu a cikin wancan to ɗalibi ko mai neman fa'ida aikin shi shine ya bi ya karanta su ya san su waɗannan fa'idoji su bi su tattaru a kan shi da haka ran da ya zama malami sai ga Allah ya albarkaci ilimin shi domin yana da usulul ba'a yana da faɗin gaba wajen ainihin abubuwan da ya runguma da dama sannan wani malami mai suna al'imamu ibnu jama'a mai suna cikakken sunan shi shine burhanuddin muhammad dan ibrahim ibnu jama'a shi kuwa ya ce almanhar rawi almanhalur rawi fi muktasari ulumul hadisin nabawi wannan littafin nashi shi ma a matsayin ikhtisari ne na wancan littafi mai suna ulumul hadis ainihin ibn salah Allah madaukakin sarki gafarta musu gaba da to daga cikin malaman da suka yi aiki akan wannan ainihin wato littafi na alhafiz wato ibn daqiq al-eid mai suna al-iqtirah wannan littafin shine al-imam al-hafiz al-iraqi iraqi bai gaji ba dai sai sake ɗaukar wannan littafin sai nike shi sai mai da shi waka ya sanya mishi Nazmi kitabi al waken waƙen littafin al-iqtirah ibn daqiq al-eid al-hafiz al-iraqi shi wannan malam mashhur kuma ya zauna ya sharhin wannan waken ya sanya wa littafin al-bayan wal ibah sharh nazm al-iraqi wani aiki sai malamai Allah madaukakin sauke gafarta musu to bayan wannan sai alhafiz al-zahabi alhafiz al-zahabi gogaggen malami ne wanda malamai na ganin daga cikin malamai mutu akhirai babu kamar shi wajen kwarewa da ilimin ƙudama da kuma gogewa game da yadda mutu akhiruna suke tattauna inganci da rashin ingancin riwayoyi da gano illoli a cikin hadisi da kuma tattaunawa game da wasu ƙare-ƙare da sukan zo a cikin ruwayoyin hadisan da asali daga baya aka samu waɗannan ƙarin ziyadar da sauransu wannan malami al'imamu zahabi ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi al-muqiza fi ilmi mustalah al-hadis wannan littafi gashi da ta hakikin malam abdul fattah abu gudda Allah gafarta musu baki daya wannan littafin yau kamar shekaru takwas ko tara da suka gabata mun karance shi kakkaf a wannan makaranta ta mu sai dai ina son ka gane duk karatutukan nan da muke cewa mun yi babu ko ɗaya da aka ɗauka in ba wani da zan zo in yi ishara a nan gaba ba sai kuma wanda na gabatar da bayani a ɗazu cewa muna yin shi a yanzu shine kaɗai ake ɗauka wato karatun littafin ikhtisar ulumul hadis shi muna ɗauka a kasusuwa na video da kuma na rediyo idan kun gane wannan wannan littafi ko a lokacin da muka karanta shi a karatun aji ne aka karanta shi da haka an karanta shi ne ba tare da an ɗauke shi ba Allah maraukakin sarki ya ƙara albarka game da waɗannan al'amura wannan littafin ya samu sharhohi waɗanda daga cikin sharhohin da ya samu akwai sharhin babban malami mai suna abu usama salim ibn eid al-hilali mai suna kifayatul hasaba sharhu al-muqaddimatul muqiza wannan littafin babu shakka ya zama sharhi ne cikakke game da littafin al-muqiza wanda malam salim yayi ya tattauna mas'alolin da al'imamu zahabi ya tattauna su kwarai daya daga bayan daya musamman game da irin hanyoyin da hadisi yakan zama hadisi hasan waɗanda waɗannan hanyoyin a yau sukan yi wa 'yan bana bakwai wahalar fahimta har sai su koma suna zargin malamai gogaggu kamar irin su ainihin al'imamu zahabi da su ibn hajar da waɗanda suka zo bayan su irin su yahaya al-muallimi malam abdulrahman ibn yahaya al-muallimi da ahmad shakir da su muhammad nasiruddin al-albani da su malam muqbil waɗanda suka zo daga baya-bayan nan waɗannan 'yan bana bakwai daga cikinsu akwai mustapha al-adawi da kuma amr abdulmun'im salim da makamantansu waɗanda karatu in yi karatu za mu zo da bayanin abubuwan da suke faɗi da kuma irin tuhumar da suke wa ire-iren waɗannan malamai su al'imamu zahabi da makamantansu an samu su sha'ibul arnaut da su ainihin malam bashar awad ma'aruf su ma duk sun fada cikin wannan rikici allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to wannan littafi al tare da sharhin shi lallai ya tattauna magani dangane da ire-iren waɗannan matsaloli masu ɗimbin yawa kamar da aka samu wani malami mai suna asharif hatim ibn arif al'auni ko al'aufi ya ainihin wato zama na musamman domin yin wannan sharhi al'auni ya sharhin littafin al tare da cewa shi wannan malamin yana ɗaya daga cikin waɗanda shi ma ya samu kanshi a cikin ire-iren waɗannan matsaloli na shiga rikin don gane da zargin mutu akhiri da hanyoyin inganta hadisinsu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to jama'a kun ji tarihin waɗannan al'amura yadda suka kasance da tafiya ta tafiya sai zamanin sa al-Imam Suyuti ya zo al-Imam Suyuti ya zauna ya rubuta littafi akan ilimin hadisi ya sa mishi alfiya ta hadisi alfiyatu suyuti fi ilmi hadis wannan littafi gashi tare da ainihin sharhi da tasihi da ta'alikin ashekh ahmad shakir muna da wannan bugu wanda asali wannan bugu na darul ma'arifa ne da kuma darul kutubul ilmiya gashi duk tare da tahqiqin ainihin wato ahmad shakir wannan littafin na daga cikin littattafan da aka rubuta na waƙe a cikin ainihin wato ilimin mutsalawul hadis Allah maɗaukakin sarki ya taimaka akwai malamin da ke zaune a garin makka ya zauna ya yi sharhin wannan littafi domin yana ɗaya daga cikin malaman da suka haddace wannan alfiya ta kuma suke ba da muhimmancin karantar da wannan littafi ya sanya wa littafin sharhu alfiyatu suyuti fil almusamma al-musamma is'afu zawil watar bi sharhi nazmi durar fi ilmi al-athar ta'alif الشيخ محمد ibn sheikh al'allama ali ibn adam ibn musa al-ethiopi asalin shi buzu ne mutumin ƙasar ainihin ethiopia amma a yanzu lecturer ne a darul hadisil khairiyya da ke makka kuma yana karantarwa a masallaci babba yana nan ainihin a anguwan nakasa yana karantar da ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin almajiran malam muhammad nasiruddin al-albani allah ya gafarta mishi wannan sharhin nashi a mujalladi biyu ne gaskiya yana daga cikin sharhi wanda ya wasa ya kai matuƙa wajen faɗaɗawa da kuma yalwatawa wajen ainihin sharhi dama wannan ɗabi'a shi ce domin na so in yi muku misali sai in miƙe tsaye in ce wannan sharhi mujalladi arba'in da biyu sharhi ne akan sunanin nasa'i wanda ba a taɓa wa littafin na Sa'i sharhi wanda ya kusa da rabin wannan ba kuma wannan sharhi yadda kuwa gan shi a rubuce haka haka yake a kaset ya zauna ya yi shi da aka tashi haka aka buga shi a mujalladi biyu? wannan bugu ne na daga baya-baya ina ɗaya daga cikin waɗanda ya ɗauko a duniya muka je muka yi aikin tacewa da tantancewa aka sake buga shi sai aka haɗa kowane mujalladi biyu a wuri guda na haka sai ya zama gaba ɗaya arba'in da biyu ya zama guda ashirin da ɗaya wannan sharhin sharhi ne wanda babu shakka ya kai matuka da shi yasa mai sharhu sunan nasa'i al-musamma zakhiratul uquba wato guzurin lahira guzurin gidan ƙarshe fi sharhil mujtaba game da sharhin zababbun hadisan nan da al'imamin nasa'i ya fitar daga cikin littafin shi a sunan kubra wannan malamin kamar yadda na ce ba balarabe ba ne buzu ne mutumin kasar ethiopia amma allah ya albarkace shi da ilimi kuma ta shi ta bayyana allah maraukakin sarki ya saka mishi da alkhairi to shine wannan sharhi na alfiya ta siyuti a hadisi wanda da yake malami ne mai karantarwa malami ne mai rubutawa mai ta haƙiƙin hadisan dukkanin maganganun da zai rinka gaya maka zaka ga yana faɗan su ne da dukkanin ƙwarewa da gogewa domin yana cikin harkar tasihi da tabi'in shi Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'a kun ji wannan akwai wani malami daga cikin malaman da suka rayu baya bayan nan mai suna al-imam sheikh al-allama tahir shi ko da ya tashi rubuta littafi sai sanya mashi taujihun nazar ila usulil asar wannan littafin nashi littafi ne na ilimin hadisi daga cikin littafan da suka zo daga baya baya Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan daga cikin sharhin alfiya ɗin can ta suyuti akwai littafin ainihin wato manhaj zawun nazar sharhi ne na manzumatu ta ilmin asar wanda a sheikh muhammad mahfuz ibn abdullah ibn abdulmannan wanda hijira na da dubu daya da dari uku da ashirin da tara allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi rubuta sannan akwai littafin tawdihul afkar li ma'ani tanqihil anzar wanda ainihin wato al'allamatu san'ani mai littafin subul salam ya rubuta daga cikin littafai mafiya inganci na sharhin littattafan ilimin hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan duk waɗannan bayanai jama'a sai mu tattauna wata mas'ala mas'ala ita ce menene fa'idar zama a yi darasi da ba da waɗannan tarihi da bayanai akan waɗannan tafai wannan fa'ida tana komawa ne musamman ga ɗaliban ilimi masu bincike da karatu da sanin menene ya kamata ya zama madogara menene kuma bai kamata ainihin ya zama madogara ba amma waɗannan littattafai dukkansu da na kawo su a yau insha Allah ta'ala littattafai ne waɗanda duniyar ilimin hadisi ta karɓe su a matsayin littattafai na ilimin hadisi waɗanda malamai suke karanta su su karantar da su su yi sharhin su su kuma gina ɗalibai akan aiki da su to daga cikin waɗannan littattafai sai ainihin muka samu wani gogaggen malami kuma ƙwararre wanda ya zurfi a wannan fage na harka ainihin wato karantar da ilimin hadisi da aiki da shi a aikace da rubutu game da mazajen shi shine al hafiz ibn hajar al-asqalani wanda insha Allahu ta'ala tarihin shi zai biyo baya da ikon Allah yayin da ka ji tarihin waɗannan littattafai da tarihin rubuta wannan ilimi da kuma fa'idar da ke da sani da kuma sanar da kai waɗannan littattafai shine don gobe in ka tashi faɗaɗa bincikenka akan alhadisul gharib da kuma gharibul hadis da za a karantar da kai tun da ka iya bambance su ka san ina ne da ina ya kamata ka je ka faɗaɗa bincikenka kuma waɗannan littafai alhamdulillah dukkaninsu muna da su a wannan makaranta ta darul hadis a salafiyya Allah madaukakin sarki ya taimake mu littafin da muka sa za mu karanta mu kuma karantar shine littafin nukhbatul fikar في mustalahi ahlil asar na alhafiz ibn hajar al-asqalani me yasa muka zaɓi wannan littafin mun zaɓi wannan littafin ne kamar yadda mai littafin zaka je ya faɗi a muƙaddimar littafin ya rubuta littafin sakamakon koke da aka kawo mishi akan cewa littattafan ilimin hadisi suna da yawa ka daji su wasu an rubuta su dirka dirka, wasu an rubuta su a takaice to sai wani ya roƙe shi ya tace mishi abin da ya fi muhimmanci to kokarin sanin abin da ya fi muhimmanci daga cikin waɗannan shi sa muka ware wannan littafi ne mai suna nukbatul fikar za mu karanta mu karantar mu yi sharhin ta sharhi mai faɗi da harshen hausa fiye da yadda muka kasance muna yi a shekarun baya asalin wannan littafi mun ɗauke shi ɗaya daga cikin littafan manhajiya su ma na wannan makaranta wanda muke karantawa mukan yi daura da shi a wurare mabambanta a garin farko da muka fara ɗaukan shi shine yau shekara goma sha biyu a jihar yobe da ke jihar yobe a ainihin wato gabas a cikin yobe wannan daura da muka yi a garin damagun wadda an yi ta ne a 1997 ko 1998 wato shekara sha biyu da ta gabata ko sha uku mun karanta wannan littafi mun ɗauko sharhin shi sai dai ba mu kammala shi ba don haka kasusuwan suna nan ba su kai sun komo ba na biyu mun sake fara karatun wannan littafi da karanta shi a wata daura wadda muka yi ɗan uwa a ainihin wato garin sokoto yau kamar shekara goma da ta gabata ko shekara tara a nan ma ba a sauke littafin ba muka zo muka sake fara karatun wannan littafi kamar shekaru takwas da ta gabata a garin nan a masallacin markazu salafiya a wancan lokaci ma muƙaddima kaɗai muka yi kasusuwa guda uku wadda wannan muƙaddimar mun karanto ta ne daga bugun wannan littafi wanda ainihin wato a sheikh abdullahi ibn muhammad sufyan al-hakami ya ainihin yi muƙaddimar da ke wannan ɗan ƙaramin bugu da ke hannuna a lokacin ita aka yi photostar aka raba mutane ni kuma na riƙe wannan ta asalin na rinka karanto musu wannan shine takaitaccen tarihin karanta wannan littafi a wannan makaranta tare da daukar shi a kaset amma tarihin asalin karatu wannan littafi yana komawa ne tun lokacin da muka buɗe wannan littafi da shekara biyu yau shekara sha takwas da ta gabata mun buɗe makarantar shekara ashirin da ta gabata wato a 1990 bayan an karantar da ɗalibai na shekara biyu sai muka dacewa a fara karantar da su ilimin hadisi to littafin farko da ake fara karantarwa shine bai to bai kuniya ba littafi ne wanda aka tace shi ba kuma ba littafi ne wanda ya gamo abubuwa da yawa ba ana yin shi ne a matsayin ya gyara wa ɗalibi yanayi ya ɗan fara sanin wani abu ko da ike wasu abubuwan babu tantancewa a kansu a wannan lokaci bayan mun karantar da bauƙuniya sai muka fara karantar da littafin na fikar wannan littafi na nukubatul fikar mun karanta shi mun sauke shi a darul hadisi salafiya a nan zariya ya kai so bakwai a kaduna kuma mun karanta musu shi so ɗaya ne kaɗai aka sauke shi zuwa bara a yanzu insha Allahu ta'ala za mu karantar da wannan littafi ga ɗaliban ilimi ba masu sauraron wa'azi ba don haka wannan kasar da kake saurare ba wa'azi ba ne idan ka ji ya ruɗa ka da dalili ne akan dama bai dace da kai ba sannan kai kuma da za ka kasance ɗalibin ilimi ne a wani gari ka sani da cewa kaset ba zai zama madogara wajen koyon ilimi ba musamman ilimi irin wannan dole ne ko ka ji a kaset sai ka kusanci wani malami ya koya maka kuma ka yi haƙuri ka zauna a ƙarƙashin shi tsawon lokaci har ka samu gogewa don haka wannan kaset da duk wanda ya je shi ya je ya mai da shi fitina ga kanshi ko fitina ga wasu to ni da ke karantawa ba zan ɗauki zargi ba kamar yadda malaman da suka gabace ni da waɗanda suke a wannan zamanin sukan karantar da shi ya shiga cikin kaset ba za su ɗauki zargin duk wani ganganci da wani ba domin asalin shi kaset ana yin shi ne domin ya zama tunasarwa ga abin da ka zo aka karantar da kai ya kwanta maka amma ba don ya zama shi ne malamin ka ba musamman a yanzu da aka samu wasu masu girman kai su suke ba su da bukatar yanzu sai sun zauna gaban malami saboda ga kwamfuta ga intanet ga rediyo ga rikoda ga cd ga dvd ga mp3 ga mp4 wannan kuskure ne babu abin da haka za ta kai ka sai shiga cikin ainihin rudani don haka wannan littafi shi za mu karanta insha Allah ta'ala shi wannan littafi mawallafin littafin ya yi wa abin shi sharhi shi ibn hajar da shi ya yi mai sharhi ya sanya mishi nuzhatun nazar sharhu nukhbatul fikar lil hafiz ibn hajar al-asqalani da wannan ainihin sharhin wanda darul fawaid da darul ibn rajab suka hada ainihin suka buga wannan littafin sharhi ne da ibn hajar akwai wani tsohon sharhi wanda da shi ne mukan yi amfani da shi a wannan makaranta in mun ga makarantar da asalin matanin sai a koma karatun sharhin wanda abu abdulrahim muhammad kamaluddin al-adhami yawa ainihin wato tahqiqi da ta'liki wannan littafi shine sharhin da ibn hajar yi wa littafin nukhbatul fikar littafin ya sha sharhi kwarai da gaske ya sha kuma hidima kwarai da gaske dan Allah ya albarkaci littafin ni din nan na rubuta fassara shi da Hausar boko tsaf na kammala wannan fassara yau shekara takwas da ta gabata ya rage in na samu lokaci zan zauna in yi sharhin shi insha allahu ta'ala amma dai duk makasudin shine ya zama zikira da ta zikira da kuma muzakkira ga ɗaliban ilimi ya zama abin tunasarwa ga ɗaliban ilimin da suka zo aka koya musu ba ya zama shine madogarar da zaka yi zuwa gaban malami ka ce kana da kasir ko kana da fassara hausa ba daga cikin ayyukan da ainihin aka yi wannan littafi akwai sharhi kamar da na ce ban ibn hajar ya yi wannan littafi sharhi kamar da aka samu malam muhammad abdurrauf al-munawi ya yi wannan littafi sharhi ya sa mishi al-yawaqit wa durar sharhu nukhbati sharhu sharhi nukhbati fikar wannan sharhin sharhin ne wato sharhin nuzhatun nazar to wannan sharhin ne kamar yadda babban malami malam salih al usaimin shi ma yayi sharhin sharhi tawdihi tawdihi akan nukhbatul fikar gashi na ainihin ana sayarwa a ko'ina zaka ainihin iya samu sa'an nan an samu wani babban malami mai suna al'amiru san'ani mai subul salam ya wannan littafi waƙe ya waƙe littafin ya sanya wa littafin kasbu sukkar ya sanya mishi rake ko takanda nazmu nukhbatul fikar wato waƙe ne akan nukhbatul fikar wannan waƙe ne na wannan littafi na nukhbatul fikar kamar yadda shi wannan malami ya zo kuma yi wa abin shi sharhi da kanshi sharhin waƙen ya sa mishi isbalul matar ala kasbi sukkar zubo ruwan sama a akan rake ina fata an gane wannan sharhi ne wanda shi al'amiru san'ani ya yi daga cikin ayyukan da aka yi wannan littafi har wa yau akwai ainihin wani malami mai suna abul abbas taqiyuddin ibn ahmad ibn muhammad a ashantiti ya rasu hijira na da ɗari takwas da sittin da takwas shi ma ya yi ainihin nazmi da kuma waƙe wato sharhi na wannan nazmi wato ya yi waƙen littafin kuma ya yi sharhin waƙen ya sa mishi al'ali al'alin rutuba fi sharhi nazmin nukhba wannan malami ga littafin nashi duk aiki ne akan wannan nukhbatul fikar wanda ainihin malamai suka yi a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari shekara ashirin da ta gabata ya yi littafin annukat ala nuzhatin nazar fi tawdi'i nukhbatil fikar shi ma sharhi ne ko ta'aliki ne akan sharhin can na ibn hajar sannan aka samu wani malami ya karantar da ɗalibai ne a kaset sannan ɗaliban suka buƙaci ya zauna ya rubuta ya ta haƙiƙi wannan malami sunan shi a doktor abdulkarim ibn abdullah ibn abdulrahman al-khudair wannan malamin har yanzu akan sanya karatuttukan shi na wannan littafi na nukhbatul fikar da littafin at a cikin ainihin qanatul majd lil hadith nabawi wannan littafi nashi sunan shi tahqiqur raghaba fi tawdihin nukhba ya samo kofin nukhbatul fikar na rubutun hannu na ɗaliban ibn hajar guda biyu waɗanda ainihin aka rubuta su a zamanin ibn hajar ya ainihin wato yi ta haƙiƙin wannan littafi sannan ya sharhi don haka wannan nuskar da ke hannuna ita ce nuskar da zai riƙe wadda za ta zama madogara in sha Allahu ta'ala game da karantawa da karantar da wannan littafi a cikin waɗannan karatuttuka da wannan azuzuwa waɗanda ainihin wato ake kallon mu da sauraron mu ina faɗin haka ina ne cewa zan ba da muhimmanci game da waiwaye dangane da ainihin wato wannan nuska wani ita ma nuska ce wadda malamin ya yi ƙoƙarin zama domin aikin ta hakikinta, wato wannan malami mai suna abdullahi ibn muhammad sufyan al-hakam don haka waɗannan nuskoki guda biyu ko waɗannan taba'o'i guda biyu da taba'ar malam hudaur da taba'ar malam ne, su ne za su zama mana babban madogara amma dai ita wannan ita ce zan rinka riƙewa domin sai da ya kawo matininta tukuna sa'an nan sai kuma ya biyo baya da ainihin sharhinta Allah madaukakin sarki ya muke mu jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai na al'amuran da suka shafi maganganun da na so in gabatar mana dangane da cikakkiyar mukaddima game da littattafan ilimin mustalawar hadis yanzu dai kun ji dalilin da ya sa muka tsawaita bayanan nan da kuma dalilan da suka ainihin wato sanya muka zaɓi wannan littafi na fata an gani. wannan kasar da kake kallo da saurare karatu ne kaɗai ake wa ɗaliban darul hadisi salafiya waɗanda suka haɗo azuzuwa guda biyar ko guda shida didda na mata tun daga ainihin ajin umar da usman da abu hurara da ja'afar da ajin abba aji kaji azuzuwa guda ainihin biyar kenan na sannan na sannan ainihin sai ajin sauda ummul mu'minin da kuma ajin fatimatu zahara na mata wato kaga azuzuwa guda bakwai kenan waɗannan su ne ainihin wato azuzuwan da aka tara ake wannan karatu sai dai an yi izini ga dukkan ɗaliban makarantar za su iya ainihin wato zuwa wannan karatu to in muka ce ɗaliban makarantar mu ba masu sauraron wa'azinmu ba masu sauraron wa'azinmu ko sun kai shekara talatin suna sauraron wa'azinmu ba ɗaliban makarantarmu ba ne masu saurare ne ba su da bambanci da masu sauraron rediyo najeriya kaduna ko jakan magori ko masu sauraron bbc wannan bai mai da su ɗalibai na mass communication ko kuma na journalism ba haka masu sauraron mu a cassette kawai masu sauraron ne dangane da abin da ya shafi ibn hajar al-asqalani shine littafin akan ce mishi shihabuddin abul fadli amma dai hakikanin sunan shi ahmad sunan mahaifin shi ali sunan kakan shi muhammad sunan baban kakan shi muhammad shi ma sannan sunan kakan kakan shi ali shi kuma nashi mahaifin sunan shi mahmud shi kuma hajar dan hajar don haka hajar din kaka ne na hawa shida ko bakwai na ibn hajar in ka kirga za ka ga hajar shi ya haifi mahmud mahmud shi ya haifi ali ali ya haifi muhammad muhammad ya sake haihuwar ɗaya ya sa mai muhammad muhammad ya haifi ɗa ya sanya mishi ainihin ali sunan kakan shi shi kuma ali ya haifi ɗa ya sanya mishi ahmad ahmad shi ne ya rubuta mana wannan littafi an haife shi a watan sha'aban an yi saɓani wasu suka faɗi kwana kaza wasu kwana kaza wasu kwana kaza wallahu alam a watan sha'ban da aka haife shi hijira na da shekara 773 a daidai ainihin wato gabar kogin nil na ainihin ƙasar misra wannan misra dai wadda ka sani alƙadima ya taso yana maraya domin mahaifin shi ya rasu yana shekara ainihin hudu amma mahaifiyar shi dama daga haihuwar shi ta rasu tana haihuwar shi ta rasu amma bayan shekara hudu sai ainihin mahaifin shi rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba da amma mahaifin nashi kafin ya rasu ya yi wasiya dama akan cewa in ya rasu to ya danka amanar wannan yaro a hannun ainihin wato wasu abokai nashi guda biyu waɗanda malamai ne waɗannan ainihin wato abokan nashi akwai al'imamu al-kharrubi da kuma shamsuddin ibn qattan al Allah ya fi musu gaba daya waɗannan bayan Allah da aka ba su amana sun tsayi da wannan amana domin sun karantar da ibn hajar tun yana shekara tara ya haddace alkur'ani baki daya har ma ya taɓa wa musulmi limanci a masallacin ka'aba a ainihin wato harami a hijira na da shekara bakwai da tamanin da biyar. a wannan lokaci shekarar shi goma sha biyu sun je ainihin wato aikin umara ne ko sun je ziyara tare da shi da wannan ainihin mai gida nashi da aka bashi wasu a hannun shi mai suna a sheikh zakiyuddin al a wannan lokaci har aka ba shi dama yana ɗan shekara sha biyu wa musulmi limanci a ka'aba bayan ya haddace alkur'ani sai ya ba da muhimmanci wajen karatun littattafai na ilimi ya koyi daga cikin littattafan hadisi akwai sahihul bukhari ya kuma koyi waɗansu tafai kamar su sahih muslim da makamantansu a wannan lokacin bai kai shekara ashirin ba a lokacin da shekarun shi suka kusa zama ashirin sai ya fara shiga fanni na lugar larabci ya kware a fanni na ainihin adab har ya zama yana rera waka ya ba da muhimmanci game da ilimin tarihi da fannonin shi a yayin da ya cika shekara ashirin dindi sai kuma Allah ya saka mishi kaunar ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya biyo bayan yawan karatun littattafan hadisi da yake yi na al'imamu zahabi da na wasu almajiran zahabi sai ya ga imamu zahabi ya burge shi ya ba shi sha'awa don haka sai ya tinkari koyon littattafan ilimin hadisi yana saurare yana koyo yana rubutawa har idan abokan shi ɗalibai ya ji za su sauke wani littafi sai ya je yana musharakar ɗaukan karatun wannan littafi tare da su Allah maɗaukakin sarki gafarta mushi ya shiga garuruka da dama waɗanda waɗannan garuruka su ne garurukan malaman hadisi a wancan lokaci kamar ƙasar yaman da ƙasar sham da ƙasar hijaz kuma ya koyi ilimi a hannun manya-manyan malamai waɗanda daga cikinsu akwai ainihin wato alhafizul iraki mai waɗancan littafai wanda ainihin muka ji daga cikinsu akwai a sheikh muhammad ibn abdullah bahiratul makki akwai abul hussein al amma ba ainihin wato haitami ba haisami haisami mai littafin majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid daga cikin manya-manyan malaman shi akwai ibn al wanda ɗazuka ji mun yi magana dangane da wani littafi nashi na ilimin hadisi haka akwai al-imam sirajuddin al-bulqini Allah madaukakin sarki gafarta mishi ne ma malamin da bayan ya yaye ibn hajar ya karantar da shi fiqhu yi mishi izini akan cewa to ya fara karantarwa kuma har ya halatta gare shi ma ya fara yin ainihin fatawa ɗaliban shi suna da matukar yawa kwarai da gaske kamar yadda ka ji mun faɗi a ɗazu daga ciki akwai ainihin wato biƙa'i mai wancan littafi na ainihin wato ta'aliki akan sharhin alfiya akwai al'imamu zakariya ansari da akwai al'imamu ibnu qadi shuhbah akwai ibnu tagri bardi wanda ga littattafan su galibi anan da ibn fahad al-makki daga cikin ainihin almajiran shi akwai al-imamu al-hafiz wanda ake ganin daga cikin ɗalibai ma babu wanda ya fi ainihin wato ba da muhimmanci kan shi kamar shi sahawi ya ba da muhimmanci shi ma akan malamin nashi a inda ya rubuta littattafai masu ainihin wato a wurare mabambanta ya rubuta littafi ainihin wato game da tarihin ibn hajar ya sanya wa littafin aljawahir wa durar fi tarjamat ibn hajar sannan a cikin littafin shi mai suna abdul lamia a cikin mujalladi na biyu shafi na talatin da tara har zuwa abin da ya biyo baya ya yi cikakken tarihin ibn hajar daga cikin tafan da ibn hajar ya rubuta akwai littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari wanda ya rubuta shi a cikin shekaru ashirin da bakwai akwai littafin tahzibu tahzib wanda littafi ne akan tarihin mazajen hadisi akwai littafin lisanul mizan wanda kamar sharhi ne da ta'aliki akan littafin mizanul itidal akwai littafin kitabu tamyiz wanda aka fi sani da at-talkhisul habir akwai littafin ad-durarul kamina akwai littafin taghliqut ta'liq akwai littafin bulughul maram akwai littafin imba'ul ghumur bi anba'il umur waɗannan kaɗan daga cikin ainihin littafin shi kenan daga cikin ayyukan da ibn hajar a rayuwar shi akwai karantarwa da yawan rubuce-rubuce da zaman baba fatawa har ma da ainihin alƙalanci ibn hajar ba shi da takalidanci ga mazhabin da ya tashi a cikin shi wato mazhabin al'imamu shafi'i amma ibn hajar a wajen ainihin aƙida dangane da babul asma'i wa sifat yana da aƙida irin ta ash'ariyanci Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga ƙarshe ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ɗauki ran shi bayan wannan rayuwa wadda ke cike da koyon ilimi da karantar da shi da rubuta shi da yi mishi hidima a ainihin wato ƙarshen watan zulhijja hijira na da ɗari takwas da hamsin da biyu Allah Madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi daga cikin tafan da suka yi tarihin shi akwai littafin da na ambata a baya abba'ul lami' da ainihin wato littafin aljawahir Waburar da littafin attibrul masbuk na dai shi ainihin sahawi da littafin namnul iqyan na al-imam suyuti da littafin husnul muhabara da littafin shajaratul zahab da littafin alqala'id al-jawhariyya da al-hazz al-alhaz da raf'ul isr da al-badr al-tali' na al'imam ashaukani da waɗansu littattafai dai waɗanda an rubuta su a waɗannan zamani a matsayin littattafai na gabatarwa domin samun digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku daga cikin akwai dirasa wadda a doktor shakir abdulmun'im yayi ya sanya mata Ibn hajar wa dirasatu musannafatihi jama'ar musulmi wannan shine takaitaccen tarihin mai littafin da za mu fara karantawa Al'imamu ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki gafarta mai ya rage wata tambaya da ta fara tasowa daga baya bayan nan wadda ainihin ɗalibai suka yawaita yin ta musamman a wannan ƙasar tamu ita ce shin ko babban malamin zamanin nan na hadisi a sheikh muhammad nasiru din albani yana da littafin hadisi wanda ya zama rubutawa kamar yadda waɗannan manya-manyan malamai da muka gabatar da bayanai a kai suka ainihin wato rubuta gaskiyar lamari an sa ita ce a'a nasiruddin albani bai taɓa zama ya rubuta littafin ilimin hadisi sukutun da guda ba sai dai a garin bayyana wasu hukunce-hukunce na hadisai ko na fikihu ko bayyana wasu matsaloli na takhriji ko ta'aliki ko sharhin wasu littattafai yakan ware wasu fagage ko wasu muƙaddimomi masu yawa ya yawaita magana akan ka'idoji na ilimin hadisi yana yana tantancewa kamar ainihin muƙaddimar littafin sahihu tarhib wa tarhib da ainihin muƙaddima ta littafin tamamul minna da makamantansu akan samu haka duk wani littafi da zaka gani a kasuwa an sa mustalawul hadisi lil albani ba shi ya rubuta ba ko ulumul hadisi lil albani ba shi rubuta ba jam'i ne wani ne ya biya tattaro daga waɗancan wurare ya haɗa na haka saboda amana ilimi shi wanda ya aikin zaka ga an ce jam'uwa ne ko idabuwa ne a ciki kuma zaka ga in ya gama kawo ka'ida kaza ko kafin ya fara kawo ta sai ce a duba a wuri kaza da wuri kaza a nan ya ciro ta na haka jama'a gaskiyar lamari malam nasiruddin al-albani bai taɓa rubuta wani littafi na ilimin hadisi mai zaman kanshi ba kamar yadda bai taɓa rubuta wani littafi mai zaman kanshi dangane da tarihin mazajen hadisi ba amma ɗaliban shi da waɗanda suka zo bayan shi sukan yi ƙoƙarin yawo cikin littattafan shi kamar irwa'ul ghalil da makamantan sharhi ko kuma ainihin wato ta'aliki da yawa wasu littafai suna ware sunayen mazajen da ya bayyana matsayin shi game da inganci ko rashin ingancin hadisansu sannan nagartarsu ko rashin nagartarsu don haka gabana nan ga littafin muntahal amani bi fawaid mustalahil al hadith mustalah al hadith lil albani wanda ahmad ibn sulaiman ayyub ya ainihin rubuta wanda mustafa al adawi ya mishi ainihin muqaddima wannan kenan sannan ga littafin addurar fi masail mustalah wal asar wanda asalin wannan tambayoyi ne wanda abul hassan al-misri al-ma'aribi ya zauna yi wa albani a cikin kasusuwa guda shida aka buga su sai kuma aka mai da su matsayin littafi sannan daga ciki akwai su'alat lil allamatil muhaddis muhammad nasir din al-albani rahimahullah sa'alaha abu abdullah ahmad ibn ibrahim ibn abul ainain في شبهات حول الحديث الحسن وقواعد في علم الحديث والجرح والتعديل wannan ma alat ne wanda malamai in suka karantar da ɗalibai suka karantar ɗaliban suka karantu sai kuma ɗaliban tambayoyi sai su taso musu sai a fara ƙulla majalisi na su alat wanda muna da irin waɗannan littafai a makarantarmu na malamai da ɗaɗɗu daga shekara ɗari takwas baya da ƙasa har zuwa wannan zamani wanda ba za su gaza guda hamsin ba za ka ji su alatu dara su alatu barkani su alatu wani alatu wani tambayoyin da wane yau wane to waɗannan irin tafai suna amfanarwa to irin wannan ne sannan sai littafin ainihin ulumul hadis lil allamatil albani rahimahullah wanda ainihin isam musa hadi ɗaya daga cikin almajiran shi ya zauna ya tattaro don haka shi ma ya ce jam'u wa idad to haka nan an samu wani malami mai suna ahmad ismail da shi da salih usman suka zauna suka tattaro maganganun da albani yayi a cikin wasu tafan shi game da masu riwaya suka sanya wannan mu'jamu asanin ruwa alladhina tarjama lahum al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani jarhan wa ta'dilan to waɗannan tafai a yadda ka gan su ba haka albani ya rubuta su ba an bin tafan shi an tattaro ne kamar yadda ake bin kasusuwan Malam Abubakar Mahmudu Gumi ana tattaro fatoyin shi da maganganun shi sai ka an sa fatoyin abubakar mahamudu gumi na malam isa funto amma kaga ba shi malam abubakar gumi ne ya zauna ya aikin tattara ba wani ne ya bi kasusuwan ya tattaro ya ware su haka to wannan sanannen abu ne a cikin ilimi kuma ba laifi ba ne malamai suna yin haka domin akwai fa'idoji kwarai da gaske allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'a insha allahu ta'ala za mu fara karatun littafin muhbatul fikar musba abin da ake nufi da tatacce tatacce to alfikar jam'i ne na fikra ma'ana tunani to jam'in tunani shine tunanuka amma tunani abin da yake nufi anan ba tunani irin na takaici wanda za ka yi shuru kana tunani ba tunani anan yana nufin theory na nazariya kowane littafi ɗaya daga cikin tafannin da muka gabata kusan guda sha biyar ko ashirin ko makamantan haka za ka ga yana ɗauke da wasu ƙa'idoji da wasu fa'idoji waɗanda babu a cikin wancan to wannan littafi na nukbatul fikar abin da ake ce maka ya biya zazzaɓo maka irin waɗannan tatattun fa'idoji ne ya tara maka su anan to inda aka samu wata fa'idar ta kai ta komo ga wata ta kai ta komo amma suna karo sai ibn hajar ko ya tabbatar maka da cewa dukkan su daidai ne amma wannan ga inda za a aiki da ita waccan ga inda za a bi da ita ko kuma ya ce maka gaskiya dukkan su babu laifi amma wance ta fi inganci to wannan yana daga cikin aikin da ya sa ya sanya wa littafin nukhba nukhbatul fikar ku kiyaye haka ke karantawa ba nukhbatul fikir ba nukhbatul fikar nukhbatul fikar fi mustalahi ahlil asar wato tatattun maganganu game da ilimin malaman hadisi bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa yassir ya karim wannan ƙarin bai zo a cikin wannan nuska wadda take hannunku ba wadda asalin nuskar da ke hannunku kofi ce daga wannan nuska ta malam ainihin wato abdullahi ibn muhammad sufyan al-hakami amma an samu daga cikin nuskokin rubutun hannun ya zo da waɗannan bayanai ga wata mukaddima ma kusan shati eh, kusan sadara hudu wadda za ku ji babu a wannan ainihin nuskar taku sai ku saurara bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa yassir ya karim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ubangiji ka kare ni da ilimi ya ubangiji ka sauƙaƙe mini ya kai Allah mai karinci wato anan kana tawassuli ne da karincin Allah cewa Allah mai alheri ne daga cikin alheran shi kana neman ya sauƙaƙe maka hanyar koyon ilimi قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ ومصره بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الأسقلاني الشهير بن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وعاقبة وعافية ونفع بعلومه آمين الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففسر قال الشيخ الإمام شيخ الإمام العالم العلامة malami kuma babba ar-ruhla mai yawan yawan neman ilimi faridu asrihi wanda babu shi a zamanin shi babu babu ishi a zamanin shi wa wahidu dahrihi irin shi shi kadai ne a lokacin shi wa shehu mashayikh kuma malamin malamai to a nan sai malamin ya ɗige-ɗige alama akwai wata kalma da ta faɗi ko kuma wata kalma wadda ba ta domin sai aka sa wa shehu mashayikh ya zama mubafin mubafin ilaihi amma ba a kawo asalin mubafin ilaihi afsani ba wanda kuma akwai shi a wurin a zahiri domin ya yi akafi ya ce wa misrihi ma'ana kamar a ce abin da ke kabbara a wurin wa shehu mashayikh balalihi malamin malaman gari shi wa mislihi da kuma ainihin kasar shi kabbarawa ce wannan don ku gane maganar baharul fawa'idi tekun fa'idoji wa ma'adinin fara'idi sannan ma'adini barami wato irin resources da ake samu a ƙasa wanda yake ɗaiɗaiku wanda babu ishi misali kamar gwal duwatsu na da yawa amma gold ya fi su daraja umdatul khuffazi wal muhaddithin madogarar mahaddata da malaman hadisi shihabul millati wad din yumar addini yumar hanyar Allah da kuma addinin Allah abinda ake nufi da yula ita ce irin tauraruwan nan da za ga to shu haka sai kuma ta ɓace ita ce shihab to sanya sunaye irin wannan ya halatta in suna ne shi kadai za ka iya sa wa ɗanka shihab amma cewa shihabuddin shamsuddin kamaruddin nuruddin badruddin da makamantansu malamai suka ce wannan bai halatta ba makaruhi ne ina fata an gane to an zo akan yi wa malamai hatta waɗanda suke cewa babu kyau sai kaga an dawo kuma ana danganta irin waɗannan sunaye gare su kamar su ibnu taimiya sai kaji an ce taqiyuddin su imamu zahabi sai a ce shamsuddin sai ibn al-qayyim a ce shamsuddin duk wannan gaskiya bai halatta ba ba su suka sa wa kansu ba kamar su suyuti a ce jalaluddin ina fata an gane to ibn hajar dai suna ce mishi shihabuddin to anan da yake kiraru yake sai ce shihabul millati wato yula mai haskaka addini wato kamar ana cewa bullowar shi addini na cikin duhu amma bullowar shi sai ta haskaka ta biye shi kuma sai ta ɗauke kamar yadda yula in ta fito sai ta haskaka in ta ɗauke fa sai kuma duhu waddin da addini abul fadli baban falalu wannan suna ne a zahiri sunan ɗan shi ne a zahiri ahmad ibn ali ibn muhammad ibn muhammad al-asqalani ahmad dan muhammad wato ahmad dan aliyu dan muhammad dan muhammad ba asqalani to an ce mishi ba asqalani ne shi ba mutumin ba ne. domin ita askalana a filistin take to me yasa aka ce mishi askalani an ce mishi askalani ne saboda asalin iyayen shi daga askalana suke askalana tana filistin shi ku a misra aka haife shi a misra ya girma a misra ya taso ina fata an gane in muka ce iyayen shi muna nufin iyaye ma na can sama wato har kakannin shi waɗanda suka haifi uwar shi da uban shi 'yan misra ne a misra aka haife su amma can kakannin na sama ne daga askalan kamar yanzu ne nakan ce ba zazzagi wani wani kuma sai in ce ba kano sanda din na ce ba kano ina nufin iyaye na amma ba haka ba ne haihuwar Zariya ne to ibn hajar haihuwar masar ne to amma sai ka ji ana ce mishi al'askala ne ba askala ne to dan karka rude wata ranka ji an ce ai a misra aka haife shi a cikin ta ya taso a cikin ta ya girma ce to me kai shi askala sai ta a asali nasabar kakannin shi ce ina fata an gane ashahir bin hajar wanda ya fi shahara da ibn hajar hajar ɗin kakan shi ne na wajen bakwai radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa abqahu Allah kuma ya bar mana shi fi khairin a cikin alkhairi wa afiyatin da lafiya wa nafa'a bi ulumihi kuma Allah ya amfanar da mu da ilimin shi domin sanda aka kwafa wannan littafin da wannan muqaddimar da aka yana da rai shi kuka ji ana cewa Allah ya bar mana shi a cikin lafiya da alheri kuma Allah ya ci gaba da amfanar da mu ilimin shi amin malam yace hadhihi almuqaddima asbattuha mimma wajadtuhu fi nuskhati al-asli yace wannan muqaddima yadda ka ta na tabbatar da ita ne saboda na same ta a kwafin asalin hannu na wannan littafi malam akwai sauran lokaci eh to amma ba'at to bayan haka mana yake alhamdulillahi allazi lam yazal aliman godiya ta tabbata ga Allah Allah bai taba gushewa ba mai ilimi kun ji haka yazo a cikin wannan nuska a cikin nuskar da ke hannunku aliman daidai ne inna ma aliman ya haka a wannan nuska aliman ya shi ma a cikin wannan nuska to aliman din siga ce ta mubalaga alim mai ilimi alim mai matukar ilimi siga ce ta mubalaga fa'il fa'il fa'il rahim ina fata an gane alhamdulillah alladhi lam yazal aliman qadira godiya ta tabbata ga Allah Allah bai taba gushewa ba cikin ilimi da matukar iko in kuma a ƙarƙashin nuska ku ce alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira Allah bai taba gushewa ba cikin matukar ilimi da kuma matukar iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗin tsira ga shugabanmu muhammad allazi arsalahu ilan nasi bashiran wa nazira wanda Allah ya aiko shi ga mutane yana mai gargaɗi yana mai bushara kuma yana mai gargaɗi gare su wa ala ali muhammadin Allah ya daɗin tsira ga mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sahabihi da ainihin sahabban shi wa sallama tasliman kasira Allah ya ƙara musu aminci aminci mai yawa jama'a kun ji wannan muqaddima wadda ainihin wato ibn hajar ya yi ta ya ta ne domin ya ainihin yi sharar fage dangane da waɗannan ilmomi da zai magana a kansu kaga dai ya fara muƙaddimar da godiya ga Allah ya kiraye Allah da sunaye da siffofin shi masu tsarki da ɗaukaka sannan ya biyo baya da salati ga tiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Allah ya aiko shi ne don ya isar da sako ga mutane baki ɗaya yana mai faɗa musu kalmomin alkhairai don su ji daɗi kuma yana gargaɗin su game da sharri don su guje shi sannan ya sadar da wannan salati da neman aminci Da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ya ƙara jinjinawa da cewa wa sallama tasliman kafira Allah ya ƙara musu aminci mai yawa sannan sai ce amma ba to bayan haka ita faɗin to bayan haka na daga cikin sunna a wajen jawabi imamu bukhari ya kulla mata babi sukutun da guda a cikin kitabul juma'a ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin amma ba'adu bayan ya yi share fage ga ainihin wato jawabin da yake so zai yi anan kalma dangane da alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai sun yi maganganu kamar haka suwaye alu muhammadin da muke ji kullum ana cewa allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad suwaye alayen muhammad malamai sun yi maganganu guda hudu ina fatan ka ɗauki littafin jila'ul afham fi salati wassalami ala khairul anam don ka samu waɗannan cikakkun bayanai tare da sharhohinsu masu kallon mu da sauraron mu na kusa da nesa duk waɗannan littafai da muke faɗi muna hujja da su a makarantar nan tamu insha Allah ta'ala gaba ɗayan su muna da su muna masu faɗin haka ne domin godiya ga Allah ba domin alfahari ba muna masu faɗin haka ne domin ɗaliban su san akwai waɗannan littafan kuma fa'idar faɗan shine su san akwai su su zauna su karanta ire-iren waɗannan bahasi domin ƙa'ida game da karantar da ilimi ta wadda wannan ƙa'ida na san cewa ita ce ƙa'ida mutarida wato ita ce tabbatacciyar ƙa'ida a duniyar ilimi tare da akasin haka ne a ƙasanmu ita ce malami yana karantar da kai zai rinka yana faɗa maka sunayen littattafai yana maka bayani a kansu domin ka je ka samu waɗannan littattafai ka karanta su ka fa'idantu kuma ka mallake su sai ya zama ana nan yau an yi ɗaya gobe an yi biyu kana nan kullum ana ba ka suna littafai kana siyan su kana karanta kana mallaka kana fahimtar matsalolin bayan shekara goma ko ashirin kai kuma kawaye gari ka zama malami za ka zama ka tara littafai masu yawa sannan littafan nan da ka tara su kowanne akalla ko ba baka karance shi duka ba amma dai ka taɓa karatu a cikin shi sannan ka san matsaloli da yawa waɗanda in sun taso maka a san da ka zama malami a lokacin ko malamin ka ya mutu to kamar ɗa ne wanda uwar shi ta haife shi ta yaye shi ko ta mutu to in Allah ya so dai ya tsira ko kun fahimci wannan wannan ita ce hanyar da ake bi duk duniyar ilimi tun daga ƙasashen hijaz wato makka da madina da ƙasashen sham wato suriya da ƙasashen yaman Da kasashen al-maghrib al-aqsa al-arabi da masar da wasu kasashe malami yana karantawa yana cewa a duba littafi kaza akan matsala kaza kuma in ya ce a duba su ɗaliban da gaske zuwa suke su duba saboda sun gane ana gina su ne su ne malaman gobe in ba su karanta a yau ba gobe ba za su samu damar karanta ba domin littattafan da sunansu zai zo a gobe daban ne littattafan da sunansu zai zo a jibi daban ne littattafan da sunansu zai zo a gata daban ne a ƙarƙashin wannan ku je ku karanta littafin jila'ul afham fi salati wassalami ala khairil anam na al-imam ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi gashi nan muna da shi ainihin a makarantar nan wajen nuska guda uku da ta haƙiƙai iri-iri a cikin wannan littafin ibn Allah ibn qayyim yace malamai sun yi manya-manyan maganganu guda hudu game da suwaye Ali Muhammad wasu malamai suka ce Ali Muhammad annahum Ladina. hurrimat alaihim Sadaqa waɗanda aka haramta musu sadaka su ne ainihin alayen muhammad su ne annabi ɗin da ƴaƴayen shi annabi ɗin da ƴan uwan shi waɗanda suka musulunta ina fata an gani waɗanda ba su musulunta ba ba a maganar su to waɗannan da su da ƴaƴayensu to ainihin zakka da sadaka ta haramta a kansu misali fatima haramun ne ta ci zakka haka Hassan da Husaini ummu kulsum ruqayya da makamantansu duk haramun ne su ci zakka to haka ƴaƴansu wasu suka ce waɗannan su ne ali Muhammad sani na biyu annahu zurriyatuhu wasu suka ce a ƴaƴan shi kadai ina fata an gane wa azwajuhu khassa ƴaƴan shi da matan shi kadai banda sauran banda ‘ya'yan su kilu da ‘ya'yan su wani da ‘ya'yan su wani salisan na uku annahum atba'uhu ila yawmil qiyama wasu ka ce ali muhammad su ne waɗanda suke bin annabi har kiyama ta tashi rabi'an na hudu annahum atqiya min ummatihi masu jin tsoron Allah daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ali muhammad qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim a cikin wancan littafi sai ya ce والصحيح هو القول الأول ويليه الثاني magana ta farko ita ce ingantacciya ita ce me ali muhammad sune waɗanda sadaka ta haramta gare su don haka duk sanda kake cewa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad to sune ne annabi sallallahu alaihi waɗannan da sadaka ta haramta a kansu to anan 'ya'yan shi matan shi jikokin shi tattaɓa shi da waɗannan ƴaƴa na su aƙil da makamantansu dukkan su sadaka ta haramta gare su to duk sanda kace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to su kake wa salati magana ta biyu ita ma malam yace ingantacciya ce ko da yake bata kai karfi da nagartar ta farko ba ita ce ƴaƴan shi kadai da matan shi kadai wannan ita ce magana ta biyu ƴaƴan shi kadai da matan shi kadai ita ce magana ta biyu akan alaye wa amma salis wa raba amma maganganu na uku da na hudu fa ba ba'ifa to waɗannan maganganu suna da rauni kaga yanzu magana daga cikin maganganun da 'yan shi'a suke faɗi ma gaba ɗaya ba ta a cikin lissafi cewa alayen muhammad su ne kawai fatima da ali da hassan da husaini wannan maganar gaba ɗaya ma ba a kwararo ta cikin waɗanda za su shiga cikin masu rauni ba ma domin rauninta ya kai a kau da kai daga ita saboda faɗinta babu dalili domin dalilan da suke ɗaukowa su kafa dalilai ne waɗanda in ma hadisan ba isai ne babu bukata a kansu ko kuma sahihai ne ba ma'anarsu ba kenan kamar hadisul kisa hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya ba shi izinin ya nemi a yi mubahala da shi da kafirai Da Hassan da Husaini da Fatima da Ali suka fito lullube sai ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti sai shi'a suke cewa wannan dalili ne akan waɗannan su ne ahlul baiti wannan kuskure ne a matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tattaro ahlul baitin shi gaba daya abu ne da ba zai yi a lokaci guda ba don haka in ya samu wani bangare na daga cikin ahlul baitin shi sun isa su tsaya mai a wajen bahala kamar malami ne mai ɗalibai da yawa sai aka tafi wani wuri sai wata tattaunawa ta kama sai ce to jama'a ga dalibai na sai zama kwaya uku ne a halin yana da ɗalibai sun fi dubu yanzu kenan duk waɗancan ba ɗaliban shi bane saboda ya ce ga ɗalibai na wannan wata munasaba ce ta kama don haka cewar aliyu da fatima da hassan da husaini su kaɗai ne ahalin baiti wannan maganar rauninta ya kai matukar da bai dace ma a kawo tun ana maganganun maganganun da aka yi sabani kai ba dan haka jama'a kun ji waɗanda ainihin ake nufi da alaye a ƙarƙashin haka duk sanda kake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kana cewa Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad da shi da 'ya'yan shi da matan shi da jikoki da tattaɓa kunne da 'ya'yan 'yan uwa da waɗanda zakka ta haramta gare su ina fata an gani dangane ba waye sahabi za mu ji karatu a cikin wannan littafi don haka ba sai mun fassara me ake nufi da sahabbai ba kasantuwar lokaci ya ƙure za mu ainihin saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu zo za mu ainihin ci gaba insha Allah ta'ala da wannan karatu da kuma wannan littafi insha Allah ta'ala a inda muke fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu ganin ƙarshen karatu da sharhin wannan littafi 不一样色。